babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta ce za ta gudanar da babban taronta na ƙasa domin zaben shugabanni a birnin fatakwal da ke jihar rivers to sai dai kuma wannan taron ya zo ne da sarkakiyar shari'a da ta haramta a gudanar da taron zuwa yanzu dai shugabannin jam'iyyar pdp sun ce ba su samu wani umarni ba daga kotu na haramta taron tsohon gwamnan jihar niger injiniya ma'azu babangida aliyu na cikin kwamitin taron kuma ga abin da yake cewa ni dai na riga na iso kwata babban taron jam'iyyar pdp dai da zai gudana a ranar asabar mai zuwa na fuskantar kalubale na rashin shigar hukumar zaben najeriya wato inec musanik dazan shine mai magana da yawun hukumar kuma ya bayyana matsayinsu game da taron sai ya ce eh ita jam'iyyar pdp ta gaice mu mu zo mu sa ido a gangamin da za ta yi a nan birnin Port inda za ta zaɓi manya-manyan shugabaninta. to eh, mun riga ma mun zaɓi ƙwararru wanda za su je su yi wannan aiki amma sai gashi ita kotu eh, a Lagos ta ba da hukunci akan ta dakatar da zaɓe da za a yi na matsayin chairman da national secretary da auditor sa'annan kuma ita ma kotun ta yanka hukunci akan kar mu sa ido akan wa'annan zaɓuka guda uku kuma kar mu amince da ko na sakamako idan an yi zaɓe a wa'annan matsayi guda uku. Zuwa yanzu dai birnin Fatakwal da ke jihar Ribas, ya ɗauki harami inda kawo yanzu 'yan jam'iyyar ta PDP daga sassa daban-daban na Najeriya suka ci gaba da kwararowa a birnin domin halartar taron na jam'iyyar PDP na ƙasa. Rundunonin tsaro su ne ke kula da dukiya da rayukan jama'a rundunar 'yan sandan jihar rivers ta ce ta shirya tsaf domin ganin taron ya gudana lafiya dsp ahmad kidaya muhammad shine mai magana da yawun hukumar da farko da wani abu da nake son sanar da kai cewa jami'ar ta sanar da rundunar 'yan sanda ta jihar rivers umarce na bukatar da kanarar musu da tsaro a nan dandalin da za su yi wannan eh, taro na su na kasa. ina da masaniyar cewa shi kwamishinan 'yan sanda ya shi mukaddashinsa ke kula da wadda kula da harkokin yau da kullum wato operations da tanadar da tsaro a inda duk aka san eh, jami'an PDP nan ko kuma eh, jami'an PDP nan za su zauna ko da guraren kwanan su da kuma ainihin dandalin da za a yi wannan taro. Ko ka'idojin da za mu aiwatar a lokacin da za a yi wannan taro misali kamar lokacin da wannan taron muna jan hankalin al'umma su guji zuwa wannan gurin da jakukuna saboda kada a shiga da irin wannan abubuwan gurin ya yi sanadin ya ba wasu kuma daga gari dama har su shiga su abin da ba Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.